هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لنبعوث الذي كنتم به تكذبون أشروا الذين ظلموا وأزواجهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون إن الحمد لله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 amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu iyaye mata da muka hadu a farfajiyar wannan gida gidan alhaji kabiru domin mu taya ‘yar uwanmu a musulunci murnar samun aure da Allah ya azurta ta da shi wato ita ce malama zainab yusuf kan giwa mun haɗu wannan gida ne domin mu taya ta murna ta sanadiyar wannan sai mu haɗa ya dace mu ɗan ambaci wasu abubuwa da suke da alaƙa da abin da ya shahi aure muna roƙon Allah shi mana jagora abubuwan da za mu yi magana a kai shine asbabul jalibati lil barakati fi ibadatin nika wato hanyoyin da suke janyo samun albarka a cikin ibadar aure kamar yadda kuka sani aure wata irin ibada ce mai tsada ibada ce babba wadda Allah madaukakin sarki wanda ya mabaiwa da ita sai ya samu to muna roƙon Allah 'yan matan mu wayanda ba su yi aure ba Allah ya kawo musu mazajen aure kuma ko shakka babu aure yana tattare da albarka aure yana tattare da alkhairori masu tarin yawa duk wata mace ba ta da martaba ba ta da girma ba ta da wani matsayi wanda ya wuce mata gidan aurenta don haka ita ɗiya mace Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta ne domin ta bauta masa kuma ta tsaya ta yi ibadar a aure don haka shi ne na ga bari mu ɗan ambaci wasu hanyoyi guda goma wayanda suke taimakawa wajen samun albarkar a aure Allah subhanahu wa ta'ala shi mana jagora da yake ga iyaye mata sun haɗu kuma ga amarya da ƙawayenta ga kusan kowa da kowa yana wannan wuri saboda haka Allah ya taimake malamai sun ce daga cikin hanyoyi da suke taimakawa wajen samun albarkar aure na farko shine al-ikhlasu fi ibadatin nikah wato shine ikhlasi a cikin ibadar aure ma'ana idan kina son auren ke albarka kuma ke more kuma ku fa'idantu ku sami alkhairori masu yawa to ya zama na auren ke ya zama saboda Allah ba abin da ke jawo mu matsaloli da ɗebewa albarka kaga an yi aure cikin mutunci an dawo ana la'antar juna an dawo ana zage-zage ba a son a haɗu ba ku ki ka wannan ba sai rashin ikhlasi a cikin aure sanin mu ne aure ibada ce kuma duk wata ibada tasirinta da muhimmancinta ya tattara ne a cikin ikhlasin mutum yadda kika sa ikhlasi cikin aurenki kira abinki saboda Allah saboda neman yardar Allah don ki samu aljanna don ki samu kamewar kanki daga fita daga hanyar shari'a to in kika yi da wannan manufar in sha Allahu za ki ga auren yayi albarka ba kuma ya jawo mutanen da aurayen suke dadewa su cika da albarkoci a dade ana tare shekaru da shekaru wallahi mutanen nan suna yin auren su ne saboda Allah an yi lokacin da mutanen da mace ba ta ma sanin wane ne mijinta iyaye ne kawai za su ga kai wannan namijin yana da ladabi ya haifo gidan kwarai yana da tarbiyya iyayensa mutanen mutunci ne iyayensa mutanen alkhairi ne don haka bari mu haɗa aure ne da wancan kawai sai a zo a yi magana iyaye su yi magana da iyayenta iya kawai bayan an ƙara magana an tantance an yi masa magana mun ga wadda ta dace ta zama matarka ita ma ce mun zaɓin mun samun miki miji suka gamsu da wannan suka yi aure kuma ga nan aurayen su sun yi albarka kaga an shekara hamsin a nan cikin unguwar mun yi wata walima a nan gidan ruwa da ke nan da mu wanda suke kira abakar ko? mun yi wata walima nan wata tsohuwa take gaya mini shekarar su kusan tamanin da mijinta ta ce wallahi maganan nan da aka yi ko yaji ba taɓa yi ba ko yaji ba taɓa yi ba kun ga wannan abin abin al'ajabi ne in mun kwatanta rayuwar mu ta yau yau za a yi aure wata ɗaya kai shin abinda ba yi wannan muni inda ya kai wajen tun ana waje an ware sulhun mai neman aure da wanda yake neman aure shin jama'a an fara yanzu nan ana waje ana fitina sai an yi sulhun ku to wai ina ga an yi aure ni abin nan yana bani tsoro yana firgita ni kun ga ba abin da ya kawo wannan sai matsaloli da muke sawa ciki auren nan ana yi ne don neman samun abin duniya wasu mazajen suna auren mata don iyayensu na da wani mukami na siyasa domin a ba su irin wannan mukamin wasu iyayen suna da mulki don a ba su mulki wasu iyayen suna da kuɗi don a yi musu jari wani yakan auri wata mace saboda wata manuwa ta duniya ba manuwa ta Allah ba saboda haka ina kira ga iyaye mata da muka tattaro a wannan gida ku yi kokari ku sanya ikhlasi a cikin aurayen auren nan in aka sa ikhlasi aka gyara niyya to insha Allah aurayen nan za su yi albarka na saboda daga cikin hanyoyi da suke janyo samun albarka a cikin aure shine al-ikhlasu fi ibadatin nikah akwai ayoyi da yawa wanda suke zaburarwa da fadaitarwa akan ikhlasi da hadisi da hadisi ga sunan birtit ba sai mun tsaya mun ambace su ba abu na biyu daga cikin abubuwan da suke janyo samun albarka a cikin ibada aure shine adamul mukhalafati shari'a adamu adamul mukhalafati shari'a wato rashin saba ma shari'ar musulunci rashin saba ma shari'ar musulunci auren nan tun kafin mu an yi auren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi aure ya aurar ya yi aure sahabbansu sun yi aure tabi'ai sun yi aure manyan magabatan mutum ya aure mun ga suka gudanar da rayuwar aurensu da bukukuwan aurensu ba su yi wasu abubuwa da saba ma shari'a ba sai Allah ya kawo musu zaman lahiya sai Allah ya sa albarka mu ko yau mun wayi gari auratayyan mu muna ganin aure bai kai aure ba sai an shirya wasu abubuwa da saba ma shari'a ga sunan ana yi wayannan abubuwan da kuke gani ba sa barin aure ya yi albarka suna rage albarkar aure ga sunan abubuwan ba a lissahi da waɗanda nake mu da wayanda al'adun turawa ne da wasu al'adun wasu ƙasashe yau dun mun ɗauko mun sa inda za a ga namiji gaban mutane ga uwa ta ga ubanai ya zo yana rawa da shi da yarinya gaban sulukinki wai namiji ɗeba kek ya ce wai ya yanka kek ya sa miki gabaki gaban uban mijinki gaban uwan mijinki gaban uban cikinki gaban uwan cikinki mace ba a kai ta gidan mijin ba kawai an ɗaura aure wani ma ko auren ba a ɗaura ba an yi wannan rashin kunya ga hotuna nan da ake ta yi yau mace ta rungume miji ta rungume shi kamar wanda aka ɗaura ma aure da ita da shi kuma a watsa waɗannan abubuwan a duniya ana nuna ma duniya wancan ta auri wani waɗannan abubuwan magabata ba su shi ba kuma kamin mu ɗan baya sun yi aure kuma aurayen sun yi albarka sanadiyar biyar doka ta shari'a saboda haka ina kira gare mu baki ɗaya ya ku uwayen ɗaya ya ku ƙawayen amare ya ku ‘yan mata ku yi ƙoƙari ku bi dokar shari'a ku bi tsare-tsaren shari'a a cikin wato bukukuwanku na aure sai Allah ya sa muku albarka aurayen da aka yi a nan kusa-kusa ba sa lissawa ina tabbata ni ki je ki bincika duk aurayen da aka yi aka yi bidiyo'i aka saba ma Allah su, aka yi rashin kunya wa Allah aka take shari'ar Allah ku je ku kalli aurayen yaya su aka sace yau yaya auren yau ya zama yaya aka yi saboda haka muna kira gare ku ku bi dokar shari'a ku bi dokoki na shari'a ku daina ruduwa da abin da kuwa ga wasu na yi ku daina ruduwa da al'adun wasu ba lalle na mu mu dauki al'adar su ba ba lalle na mu dauki dabi'ar su ba in ta saba ba addinin saboda haka duk abubuwan da ake yi kun san su wanda ake na rashin mutunci wa Allah da zinance zinance yau in an ce za a yi aure bukukuwan auren da aka yi zinar da aka yi ba ta sahuwa. eh an zo an cakuɗe tsakanin maza da mata abubuwa ga sunan ana yi uwayen ɗaya kuna kallo ana waɗannan ababen wallahi waɗannan ababen suna cin wato albarkar aurayenmu kuma suna jawo mu aurayenmu matsala mu yi ƙoƙari mu daina wannan Allah ya albarka ga wata amarya akwai wata amarya da aka shirya bikin aurenta aka shirya bidiyo'i da wasu abubuwa da za a yi bayan duk an shirya waɗannan ababen da za a yi amaryar an shirya ta domin a zo da ita wurin bikin auren amaryar ta sulla ce ta tahiyarta ba ta je wannan bikin auren ba akwai auren da aka yi amarya ta je wurin wannan bikin auren bayan an je wurin wannan bikin auren amaryar ga lokacin sallah ya yi, amaryar nan ta ce ita kan tana so a ba ta dama ta je ta yi sallah domin ga magariba ta yi ana ta kiɗe-kiɗe ga uwayenta a bukiyar uwa ta zo uwayenta da kawaye ta ce gaskiya ita sallah za su je ta yi aka ce ina karki kai mu ga abin kunya kada ki kuskura ki je yin sallan nan ki bari a wace amarya ta ce ita kan wawo za su je ta yi sallah kun san ya ya amaryar nan ta je ta yi arwalla ta yi sallah ta yi sujada sai amaryar Allah amshi rayuwarta don Allah iyaye mata da za ku ce misali da a ce auren nan ana cikin didiman nan aka amshi rayuwar wannan amaryar ya abin zai kaya saboda haka muna kira gare ku ku guje ma wayannan ababen da kuke gani ana yi na cakuduwar matasa da 'yan mata ana ta ƙoƙarin wasu abubuwa da sa'a shari'a wallahi ku guje musu kuma uwayen da ya ku sani bukukuwan aurayen nan da aka yi so da yawa nan da ake lalata tarbiyyar ke tarbiyyanci yarinya ke ba ta tarbiyya daga sunan kai amarya wani mara mutunci mara kirki ya lalata miki tarbiyyar ɗaya suna nan ba su da ladabi ba su da biyayya da suna wani ya yi maganar aure amma ba aure ne manufarsa ba wani ya so da maganar soyayya haka za su zo abin da suke so su lalata tarbiyyar ɗiyau ku shiga tetayin saboda haka waɗannan ababen suna daga cikin abubuwan da suke janye ma aurayen mu samun albarkoci Allah shi mana jagora akwai abubuwan da shari'ar musulunci ta yarda da su akwai yan wasanni irin na mata wasu wasu zalla mata zalla su yi dan kiɗin shantu a yi kiɗin ƙwarya a yi mama a yi waye da sauransu a ɗan tafe-tafe, wa waku ku mata cikin wani wuri daban ba tare da an ɗauki hotuna ba ba tare da an ɗauki bidiyo ba duk babu wannan ku ɗaya kuwa ku mata ba wanda za ta ɗauka ku sha rawar ku ku ta raye ku ba kiɗi ba ba wani ɗauke ɗauken hoto ku yi raye ku a gama sai ku kuma ku gidajen mazajen wannan shari'a ba ta hana ku ba da ƴan wake-wake waɗanda ba su saba ma addini ba wake-wake waɗanda ba su saba ma Allah cikin su kuna da damar ku yi waɗannan ababen shari'ar musulunci ba ta hana ku aikata waɗannan ababen ba abu na uku daga cikin abubuwan da suke janyo samun albarka a cikin ibadar aure wato shine wato husun ta'ati zauji wato kyautata biyayya kyautata da'a ga miji yana daga cikin abin da wato ke janyo samun albarkar aure saboda haka abin da muke kira anan shine a yi ƙoƙari a kiyaye da biyayya wa miji a kiyaye biyayya wa miji saboda haka ita mace in tana son auren ta albarka ta kyautata ɗa'ata, ta kyautata biyayya ta ga miji ta zama mai biyayya ta zama mai ɗa'a, wannan ɗa'ar tana sa aure ya albarka duk auren da Allah ya kadarci mace ta zama mai biyayya ta zama mai ɗa'a ga mijinta to wannan auren sai ya yi albarka waɗannan samari da suke yi a yi musu magana da Allah su yi haƙuri in ba haka ba ni zan dakatar da wa'azi gaskiya jama'a muna tare husnul su zauji kyautata biyayya ga miji mutane mata na da sun samu albarkoci sun samu ɗaya manyan mutane sanadiyar mi sanadiyar sun kasance masu biyayya ga mazajensu mu kuma yau mata na ganin ɗa'ar ba dole ba ce, biyayyan ma ga miji ba dole bace inda mace za ka ji tace, ce mi an miji wa an miji miji ana tawa miji abubuwa na rashin kunya namiji kwandon zawo namiji wane ne ana hankaɗar miji ana harara ta to yau kuna ganin abin da waruwa, yan duniya da sun gace duniya suka so yau ga sunan sun lallaɓo kowace aure taka cewa tana su kowace yau mace ka gani cewa kai ita dai aure ta kasu ita dai aure ta kasu kun ga sun gane duniyar ba ta yi don sai ke gama yawon duniya da shiga manyan motoci na alhorma da yawon duniya a je abuja a je kaduna a je dubai a je ina duk ki gama wannan yawon duniya ba ki da ɗa na halau wanda za ki alfahari da shi ba ki da ƴarki ta halarci. don duk mace da ta samu ɗa ta hanyar banza ko ɗa ta hanyar banza ba ta alfahari da shi Da haka dole a ƙi haihuwar a zauna haka ya haka zauna haka ga lokaci na tahiya shekaru sun kama wasu sun shekara arba'in da biyar babu ɗa ko guda to ina ki da rayuwar ki? duk abin da ki samu na duniya tun da ba ki da ɗa ba ki da ƴa waɗanda za su gado ki kenan wa za ki bar ma duniyar za ki bar kenan inda ki samu abin nan za ki bari to da haka da yawansu sun gano yanzu sun dawo suna son aure saboda haka ina kira gare ku ina kira da babban murya ga amarya ta zama mai biyayya ta zama mai da'a ga mijinta da'an nan ba wani abu ake nuhi ba yin abin da miji ya ce ki matukar bai saba ma Allah ba nisanta duk wani abin da miji ya ce ki duk abin da miji ya ce ki bari ki bashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa mace yana daga cikin abubuwan da suke wajibi gare ta ta zama mai da'a ga miji idza sallat almar'atu khamsaha idan mace ta yi sallolin ta guda biyar naini wa ata'a zawjaha ta yi da'a ga mijinta wa haka ne ta yi biyayya ga mijinta ta tsara dokokin Allah ta yi abin da shari'a ta ce manzo Allah ce dakhalat jannat rabbaha ta shiga aljanna ubangijinta haka ina kira gare ku ina da babban murya ku lallabo ku dawo yau muna cikin wani lokaci na rashin biyayya mata sun hinjire ba su san darajar mazajensu ba ba su san girman miji ba yau da zarar mace ta samu ta yi aure kokarin ta kai ta wulakanta mijinta ta zama mai da mutunci wayannan abubuwan da kuke ganin kuna yi wallahi ba komai ba da suna cire mu auren ku albarka suna zare ma auren mu albarka Allah ya ba mu ikon kiyayewa abu na hudu husnul kalami ma'azzau wato kyakkyawar magana ga miji mata an jarace ku da son gaya wa mazajen ku bakaken maganganu maganganu na rashin ladabi maganganu na rashin da'a wannan ba sa fitar da ku babu abin da ya dace ga iyama mace in za ta yi magana da miji da san wane ne take magana da shi mijinki ne na aure yadda kisa in za ki magana da iyayenki sai ke tsaya ke nazari cikin maganar da za ki da su sai ke san me zai fito bakinki to haka ya kamata miji in za ki magana da shi magana ki san magana da za ta to bakinki ki san maganar da za ta fito bakinki ba za ki ce duk abin da ya to bakin ki gaya mijinki ba in kika yi wannan zai rage miki albarkar aure Abin da ake so ga mace ta iya magana ta iya kyakkyawan zance da miji ai kuna ganin yan ana waje in yariya za ta zo wurin mai neman ta aure ai wasu maganganu ba ta gaya mai sai ta tsaya ta zaɓi magana mai kyau ta faɗa mai to saboda haka haka ya kamata a ce kuna kulawa da shi ba wai kawai ki ce zo abin da ya so bakinki ki gaya wa miji ba irin wayannan ababen ba za su kawo muku wato haihuwar muku ƴaƴa masu ido ba masu surutu nan su yi hakuri in ba ku daina ba za mu yi muku bakar addu'a mata yau duk wanda ba ta da miji mai mata addu'a ita da miji sai dai ta gani ana wucewa to ku yi mana shiru eh to ku yi shiru masu rabon abinci su yi hankuri na yi kusa dakatawa in tsaya in ba ku yi liku ta surutun ku da haka yanzu ku yi min uzuri kyakkyawar magana tare da miji Allah subhanahu wa ta'ala da kansa kiran masu imani yayi yace wa qulu ƙaunar sadida ko ji magana mai kyau daga cikin abin da ke sa auren ki albarka sanin me zai hito bakin ki za zaki gaya wa mijinki wannan yana da matukar muhimmanci sannan na biyar tauqiru walidai walidan zaw wato girmama mutunta iyayen miji ke tsawon mijin nan da zaki aura yana da uwa yana da uba ba haka ɗaya ki gane duniya ba yana gararan ba lokacin da ya zo bai daki aure da bai da uba ba za ki yadda ki aure ba ko ba haka bane iyaye mata akwai wanda za ta yadda a ce wannan bai da uba ta aure to yana da uwaye mijin nan yana da uwa yana da uba to tunda yana da uwa yana da uba in kina da albarka cikin aurenku ki mutunta su ki girmama su daga yau ɗin nan ki me da mahaifiyarsa kawar mahaifiyarki ki daina kiran mahaifiya tai da sunanta ki daina kiran mahaifi ne da suna a dinga mutunta uwayen miji a dinga mutunta uwayen miji a dinga yin uwayen miji alkhairi irin wayannan ababen suna saka auren ku ya albarka duk auren macen da ba ta girmama uwayen mijinta aurenta ba zai yi albarka ba Allah zai miki doguwar rayuwa ke ma ɗanki ya yi aure a ƙi mutunta shi a ƙi mutunta ki a ƙi mutunta mijinki ba wadda ko za ta so haka nan ko ko cikin kwako da ka son in nan ta yi aure matar ɗanta ta wulaƙanta ta akwai mai so eh to akwai mai son a ce ɗanta ya wula matar ɗanta ta wulaƙanta mijinta to ku daina yi manabu ku mutunta iyayen mazajenku ku girmama su wannan girmama iyayen miji yana daga cikin abin da ke sa aure ya albarka malamai suka ce abu na shidda kusulul muhadasati zau kyakkyawan iya hira da miji da yawa yan mata nan da kuka ganin yan kwalisa ana sai ana wasu abubuwa ana zankada zankada ana bankada bankada ana wasu abubuwa wala ajunna ne a titi amma yaya ake hira da miji wata ba sani ba sai ke koma makaranta a gaya miki yadda ake kallon miji yadda ake tarban miji yadda ake hira da miji yadda ake sa miji a doguwar hira da shi sai karye goma sha biyu ta buga miji bai san sha biyu ta yi ba in ke iya hira da miji miji zai shigo gida da an yi sallar isha'i dole ya ce ya shigo gida don ya san maganganun da zai ji masu daɗi na amma baki iya magana ba baki iya hira da miji ba in miji ya zo ke ba abin da an magana ki shi kenan na nemi ka yi min kaza uwaye na ba kai musu kaza ba gidanmu an yi biki ko biyu muna ku zo ita dai ganta nan wata irin sokuwa wata irin wawuya wannan ba daidai ba ne wai ku tunanin ku da haka ne za ku mallakar mu to sai na ga yadda za a mallaka mu eh ni ne wakilin maza a mallake mu haka da bakaken maganganu magana mara daɗi wannan ba zai kai ku gaci ba kuma yana sa auren mace ba zai albarka ba ki san ki iya labari da miji ki iya hira da miji wannan zai sa akwai wani bawan Allah ke gaya da yace wallahi malam kaga nan ya kai shekara 60 yace wallahi malam wata rana in mun ka kama hira da ni da matata wallahi sai zakara ya kuka ba su san zakara ya kuka ba ah to in tambaye ku a lokacin da namiji yake neman ki aure inda za a ce a yi ta hira inda ba wani abu ya shigo ba ana iya kai sai ko ba ya kai ana iya kai sai ba tare da an sani ba eh to haka nan ko ya kamata a ce an ta gidan miji idan an iya hira mai kyau ke iya hira ke iya bashi labari kina iya dillancin labarai da ya shigo ki bashi wannan labari ki bashi dariya ki yi kokari duk abin da ki sana bata masa rai ki guje masa yayan uwa wannan abin yana daga cikin muhimmin abu wanda yake sa mu aure albarka malamai suka ce daga cikin abubuwan da suke sa aure albarka wato abu na bakwai kenan su suna ɗabka ɗa'am wato iya dahuwar abinci da yawa in mace ta iya dahuwar abinci sai kaga in miji ya ci abinci na san matar da in mijinta ya ci abinci sai ya ce ubangiji Allah maka albarka elan shi yanzu haka zan shi bai taɓa sami shi albarka ke ga in miji yana jin abinci mai daɗi kina iya haɗa mai mai daɗi ba dole sai su coca cola ba ba dole su sai five alliance ba ba dole sai su mirinda ba ba dole sai waɗannan abubuwan ba a'a ga abubuwa nan na zamani da za a haɗa kaya na daɗi kayan drink masu daɗi in ke ƙware su jinja ɗin nan su waye ki haɗa mu miji yana sha yana wasu surutai ai bari in gaya ne kina in gaya ne ai wallahi ni dai na gane babu abin da addadin duniya in ba aure ba kike tsare kuwa yana ba da labari yana saka miki albarka yauce in ke iya da uwar abinci na takwas usulul mu'amalati ma'aljirani. jirani wa qaribuz zawj kyakkyawar mu'amala da makwabtan mijinki wata ta ɗauka in ta yi aure ba ruwansa da makwabtan miji a'a ke ga makwabtan nan yi kokari ki iya mu'amala ki da su ki yi mu'amala mai kyau da su a al'adar mu in aka kai mace gidan miji ta je gidan miji bayan yan kwanaki biyu zuwa uku ko sati guda to za ta yi zo ta zagaya makwabta kun sa a karan farin su makwabta suna zuwa ganin amarya ko to ita kuma za ta zagaya makwabtanta ta bi su ɗaya bayan ɗaya tana gaida ana saka mata albarka irin wannan abin yana daga cikin abin da ke sa auren ke albarka kyakkyawar mu'amala ki da makwabtanki wa aqaribu zauji kyakkyawar mu'amala ki da ƴan uwan mijinki ƙannan mijinki ki da su ƙannanki yayyen mijinki ki da su yayyenki eh duk wata yan mijinki ki ɗauke ta yar ciki kina mutunta ta kina girma mata. yan uwa abu na tara a tajammul wa tazayyun lissau yin ado da kwalliya don miji kun ga ado da kwalliya a gurin mace yanzu kuna gani yan hitar nan da kuka yi ta amarci kuka ne da samari ka biyar kamar lasa. ba haka bane ga suna suna ce muku bi ta zaizai duk inda kun ga shiga suna bayan me yasa wannan ado ne da kwalliya wani ji haka kawai ya haɗe saboda yawan na ado da kwalliya da kika yi to min babu aula in mace ta yi aure ta iya ado da kwalliya ta iya tsabta yanzu mun shigo zahi da Allah yanzu so nawa za ku ba amaryan nan shawara ta wanka mutum guda nake so ta faɗi so nawa to je je amarya an ce alal akalla akwai bukatar ki wanka so biyar to ku bani lokaci ko ku haɗa mata lokaci da yaushe da yaushe eh kamin ai sallar subahi ta yi wanka ku ka ɗau kwalliya ku to eh mun ji ɗaya to wani lokaci na biyu na ƙarfe bakwai kuma wace ta sake mai wata kwalliya ta zuwa ofis in zai na ofis kuma ta cire wayannan kayan ta sake wata kwalliya ku domin samu biyu na uku bayan ya dawo daga wurin aiki ko na ta kuna ta ofis ofis ofis ɗaya ta maza je ka zuwa ko gona ai yanzu ɗan ka tashi nan da kun karama zai yi ma'aikacin ofis samun kuɗi eh wallahi da kun gani ku daina rama manoman nan wallahi ɗan ka tashi sai ya noma abinda ma'aikacin gwamnati a tsawon shekara ba zai iya samu kar ku daina mazajen ku don suna aikin daji mun samu wanka uku ya dawo daga wurin aiki ko mun samu wanka uku sosai yaushe da ta kuma ta sake cire waɗannan kayan ta yi wanka ta sake mai wanka kamin ya hita gida kuma ya ga wankan ta yadda in ya hita wata kiyama ce ba za ta ɗau idanu ne ba ko to mun samu nawa kenan hudu to sai na biyar in kamin ya shigo gida kuma ya sake yin wanka kuma ta sake wata kwalliya to wannan na tabbatar in dai amarya ta bi wannan shawarar ta fito in Allah ya yarda za ta more kuma mijinta zai more kuma sai ya sa mata albarka Allah ya taimake su Allah ya taimaka don haka ya zama na kwalliyar don miji akai kuma irin wa'yan ga wa'yan da ka ta shiga gidan miji babu ni babu la to akwai kwalliyar da in ki ga abu kan miji sun shigo ko ma da ku kata hijabin kike kisa. kuna ji kun san akwai abu kan miji yan rawa kafa kullum suna gidan sabon aure ko to irin nan da ke ji salmar su ke kake ɗaukar jarin ki saka sai sun hita ko mijin ya keɓe da ke sai shi cikin lungu sai ki koyi mai hijabi yan uwa abu na goma na karshe addu'a'u ku dinga yawaita addu'a Allah ya muku albarka Allah ya wa ku albarka don haka ku dinga yawaita addu'a fa talabul du'a ilal baraka da kuma neman addu'a Allah ta albarka in kika je kiga mahaifiyarki kace to mamaye ma addu'a Allah ya sa mu auren ganawa albarka auren mahaifiyarki mamaye ma addu'a Allah ya sa mu auren nan nawa albarka uban mijinki baba kai ma addu'a Allah ya sa mu auren nan namu albarka kawayenki kai ma addu'a malamanki sai miki addu'a ni dai a matsayina na malamin malama Zainab na yi mata addu'a ya Allah ka sa ma auren malama Zainab Yusuf albarka Allah ka sa musu albarka shekaran jiya nake tunani iya tsawon zamana da wannan yarinyar a makaranta ban taɓa sanin ɗaya rana ta ɓata min rai ba da ɗaya rana in ce don mi zainab fi min kaza ban taɓa sani ba wallahi kuma yarinyar nan na san ta da mahaifinta yana jin ta kamar ya haɗe ta wallahi mahaifiyarta ba ta san inda take azawa da ita ba ya Allah muna roƙonka wannan auren na malama zainab da dukkan aurayen Allah ya musu albarka ina jin nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya yaye muna damuwa baki daya wannan ƙasa ta mu Allah ya kawo muna zaman lahiya Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya yaye muna damuwa baki ɗaya.